ya kashe wayar ya yi cikin gida da sauri yana shiga motar sarayyan ta shigo kai tsaye bangaren sa suka nufa sanin waye a motar yasa babu wanda ya damu ya duba cikin motar alfana ya fito da makulli da makullin daki a hannunsa budewa yayi kafin ya dawo cikin sauri suka kamo Samiha suka shiga da ita ciki Rayyan suka kama suka shiga da shi a falo suka zauna ita kuma suka kai ta daki sama suka yi alfaida farayyan ya ce prince kada ka ce za ka yi wani abu domin ka fitar da kanka ganin kai din dan gwamna ne wannan harka kowa ya ji daɗi taimakon ka muka yi ka sauke nauyin da nauyin da kake ta fama da shi kana yaudarar kanka wai sai kun yi aure gashi dai mun ku gida idan ka faɗi yanda muka tsara komai zai tafi daidai saboda daddinka yana son ka kada ka ga muna lallashin ka a gida ka ce za ka bijire mana a ɗazin saboda kana gidanmu ne amma yanzu mun zo gidanku ko me kai ba zai shafe mu ba domin idan aka zo aka same ta a ɗakin ka kai kaɗai za a tuhuma smart tashi mu je jajayen idanuwansa ya ɗaga yana kallon su bai ce komai ba ya koma ya jingina da kujera yana hawaye jakar samiya smart ya ɗora masa a cinya yana faɗin ga kayanku mu za mu wuce idan har yanzu maganin bai sake ta ba ga ta can a ɗaki available at the moment na san za ka so kari domin samiya zuma ce mun tafi sai mun ji ka ya juya suna dariya suka fice a ɗakin kai tsaye gate suka na ba. kasancewar mai gadin ya san su ya sa ya buɗe musu suka fice suna kwasar dariya a zabirar ultimate miƙe kafin ta ce kana nufin duk tsawon awannin nan rayuwar da samiya ba a gidan ba a gidan zafira suke ba wallahi kuwa ni ma abin ya daure min kai kuma tun kafin na iso nan nake gwada wayar su gabaki ɗaya a kashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma gaskiya ba su kyauta ba idan har wani waje suka tsaya yaushe samiya ta koyi rashin jin magana ne tun daga lokacin da suka fara soyayya da rayyan Ramiyu ya faɗa yana sake kiran wayarsu ai ko zan saba mata wallahi ni ba na son rashin kunya wato saboda sun samu sakewa yana zuwa kai ta da ɗauko ta a wajen aiki shikenan sai aka ce ta riƙa biye masa san ba tunanin ita mace ce kuma ka duba bangaren sa ba sa kuma ka duba bangaren sa ba sa ciki ko kafin na fito daga ɗaki na sai da na duba babu ma motarsa a waje ina ganin zan je wajen abokanansa na ga ko suna can mu je a fara sanar da abbanku kafin ka tafi dole ya yayi marayyan fada ko kuma na hana auren ga baki ɗaya naga ta tsiya idan suka yi hakuri duka yau saura kwana nawa a ɗaura musu auren juyawa yayi ta bi bayan shi suka fita Allah sarki wannan kenan da kyar ya dafa bango ya shiga cikin ɗakinsa har lokacin idanuwan Samiya a buɗe suke hawaye ma sun kafe sai sawunsu ne kawai a fuskarta har zuwa lokacin ko yatsarta ba ta iya motsawa baki ɗaya jikinta ya zama hoto idanuwanta ne kawai suke iya sarrafuwa rantsa ido ta yi tana jin wata iriyar azaba babu wanda take tausayi sai kanta tunani take akan rayuwar aurenta da rayyan ta san ba zai taɓa aurenta ba tunda har wasu suka santa a mace duk da shi ya fara buɗe musu hanya amma ta san tilasta shi aka yi sam zuciyarta ta kasa ganin laifin rayyan babban tashin hankalin ta yau a ce an fasa aurensu saurin bude ido ta yi jin tsayuwar mutum a kanta rayyan ta gani tsaye yana kuka zubewa yayi a kasa ya riko hannunta kasa magana yayi sai kuka da ido ta yi masa nuni da yayi shiru koke idanuwan shi yayi yace ina cikin tashin hankali Samiha na rusa mana farin cikin mu babu wanda zai yarda da ni sai ke ina so ki dubi girman Allah kada ki faɗa ma kowa abin da su alfa suka yi miki ni na amince na ɗauki laifin ina so ki tabbatar ma da kowa ni ne na aikata miki haka dan Allah kada ki sako sunan su akwai kada ki sako sunan su akwai matsala zaki santa nan gaba sauran kallon shi yi, nan take ta jiranta ya baci kenan da shi aka shirya komai ya yaka ne saboda ya fita daga zarginta tabbas tabbas biri yayi kama da mutum Ta ji suna magana akan duk wanda ya kawo budurwarsa haka suke taruwa akan ta wato shine yayi mata wayo ita ma ya kai ta wajen su rantsa ido yi wasu zafafan hawaye suka zubo mata bata sake budewa ba duk kiran da yake mata ganin ta ki bude idan ya sa ya mike a hankali ya shiga ban daki yana faɗin ki bari na fito wanka zan sanar da ke kashedin da suka yi min zaune yake a saman kujera ya ɗaga kanshi sama ga mamaki hawaye ne suka zubo masa ta gefen fuskar shi tun bayan da suka tashi daga taro yake cikin wani yanayi gabaki ɗaya zuciyarsa ta jagule abubuwa da yawa suke masa yawo a cikin kwakwalwarsa sai tufka yake da warwara ya rasa inda zai sa kanshi har suka suka shigo ciki bai san da zuwansu ba tsaye ta yi rike da baki tana bin shi da kallo ranta ta ji ya kara ɓaci tun ɗazu take haƙe da shi an yi maganar amba ya kawo uzurin shi duk abin da ta yi mata bai damu ba sai ɗan shi da aka taɓa yanzu kuma gashi zaune yana hawaye duk akan an taɓa rayyan ajiyar zuciya ta sauke kafin ta matsa kusa da shi hannunta ta kai saman kujerarta ta ɗan buga kaɗan a firgice ɗago kai yana faɗin manga ɗan ja da baya ta yi cikin mamaki tana bin shi da kallo cikin sanyi ya goge fuskar shi kafin ya miƙe yana faɗin kaltume shi kika shigo juyawa yayi sai ya ga Ramiyo a tsaye gaban shi ne ya faɗi kar dai a ce tun ɗazu suke falon ya tambayi kansa matsowa Ramiyo yayi cikin sanyin jiki ya ce abba ba dai tun tun ɓacin ran ɗazu ne, ya jefa ka cikin wannan yanayi dan Allah abba kai hakuri kada ɓacin ran wata ya saka ka a tunani har ka je har ka ji wani abun ya same ka idan har naka ta kasance tabbas an ba za ta yi farin ciki domin za ta ga kamar ta yi nasarar rushe maka farin ciki idan lafiya ta yi karanci a gare ka ta yaya za ka iya mulkar al'umma ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce tun yaushe kuka shigo nan yanzu muka shigo abba komawa ya zauna yana kara sauke ajiyar zuciya matsowa kaltume ta yi tana faɗan idan har za ka zauna kana tuno abubuwa da suka wuce har kana kuka ya kake so ni kuma na yi wannan al'amari da ya faru ba ɓacin ran mutum ɗaya ba ne baki ɗayan mu ba mu ji daɗin abin da abin da an bata yi ba godiya kamata mu yi ga Allah da ya sa asirin ta ya tono gashi mun zo da wata magana kai kuma baka cikin nutsuwar ka. kallon ta yi kafin ya ce wace irin magana ce haka dama tun da Rayyan ya je daukar Samiya daga aiki ba su dawo gida ba Ta farko mun yi tunanin suna gidan Zafira ashe ba su je ba wannan yanayin da aka shiga shi ya dauke mini hankali ban tambaye su ba sai yanzu ne Zafira ta kira waya take tambayar lafiyar su cikin sauri ya miƙe ramiu ya kalla ya ce wace irin magana ce haka ba su dawo gida ba kuma wayarsa a kashe shine kake tsaye a gabana idan marayyan ne kadai bai dawo ba da sauki tunda shi namiji ne ya saba kai dare a waje amma ta ya samiya ta dawo ba har kusan tara da rabi yanzu idan zakari ya hankalta bata gidan nan ya kuke ganin zai ɗauke mu kai hakuri abba dama yanzu zan je wajen abokanansa na duba su sai Umma ta ce mu zo a sanar da kai shikenan su kai sauri ka je su kuma za su zo su same ni ne wannan ai rashin hankali ne duk da an bashi ita bai kamata a ce suna kai har haka a waje ba sama kaltume ta yi tana faɗin Allah ya sa dai lafiya babu abin da zai faru ai ba wani dare ne yayi ba kawai laifinsu ne da basu dawo gida daga wajen aiki ba sannan babu wanda suka sanar mu za su je wani waje amma bana tunanin akwai wata matsala to Allah ya sa ta faɗa cikin mutuwar jiki a can ko ɗaya bangaren a firgice ya ja baya jikinsa ya fara rawa tun fitowarsa daga wanka yake mata magana amma ta ki bude idanunta ya shafa mata ruwa ya girgiza ta amma kamar yana girgiza dutse kara matsowa ya jiki na rawa ya zube a gaban gadon ya fara faɗin karki mun haka samiha dan Allah karki tafi ki bar ni jin shiru har lokacin babu alamun rai a tare da ita Ya sa ya kwasa da gudu zuwa falo wayar sa ya ɗauko cikin rawar jiki ya kunna ya lalubo wayar smart bugu ɗaya ya ɗauka. kuka ya sakar masa yana faɗin smart ba ta motsi idanta ya rufe numfashinta ya daina fita dariya smart ya kwashe da ita ya jima yana yi kafin ya ce kwantar da hankalinka prince ka sani sarai idan samiya ta rayu mu duka muna cikin matsala domin za ta iya tona mana asiri maganar da muka ce ka lallashe ta ta amince kai kadai ne ka kusance ta da muka yi haka gaskiya bata shige mu ba domin samiya tana sanka mun sani ba za ta taɓa ɓoye asirinmu ta tona naka ba wannan dalili ne yasa muka canza shawara kai hakuri prince ka rasa samiya amma zaka samu wata kuma mun yi maka alkawarin duk wacce ka samu babu wanda zai riko komai yafinta ne abin da ya rage maka yanda zaka fitar da gawarta domin babu wanda ya san kun tare wannan dalili ne yasa na ce maka ka sanar da ita ta faɗa ma abokan aikinta za ta je gidan kawarta kaga abin da ya rage maka ka samu ka fito yanzu ka dawo wajenmu domin na san hamma yana gab da zuwa wajenmu neman ku dafa kai yayi cikin kuka yace yanzu kun san da haka me dalilin mai domu gida saboda mu fitar da kanmu daga zargi na tabbata mai gadi ya ga fitar mu kuma ya san tare da kai muka dawo kaga sai ka sake daukar ta ka fito idan zaka fita ka sanar masa ka shiga gida Samiya bata dawo ba zaka je ka dauko ta a gidan kawarta kaga duk wanda ya tambaye shi amsar da zai bashi kenan sauran bayanin kuma ka yi amfani da basirarka yana gama faɗar haka ya kashe wayar rantsa ido rayyan yayi shiru yayi ya kasa tashi daga wajen kamar wanda aka zabura ya ja ya buɗe kofar falo kasancewar motarsa tana bakin ɓangarensa hakan ya sa ya yi saurin komawa ɗaki ya rungumo samiya ya sa a bayan mota wayar sai ɗauka ya kashe ta kafin ya rufe falon ya shige mota kasancewar glass ɗin baki ne hakan ya sa babu wanda zai iya fahimtar abin da yake ciki sai sai ta kanshi yayi kafin ya isa gate ana bude masa kofa ya zuge glass da sauri mai gadin ya matso risna waye yana faɗin barka da fitowa ya rima yawa sannu zan je na dauko samiya a gidan kawarta yanzu zan dawo a dawo lafiya ya riman Allah zuge glass din yayi ya fice da sauri bayan fitarsa da 'yan mintuna Ramiu ya fito kai tsaye wajen motar sai ya nufa har yana tuntube ya kama murfin motar zai shiga ya ji muryar Zakari yana kiransa juyowa yayi ya matsa da sauri ina zaka je haka naga kana sauri har ta tuntube so saka yayi kafin ya ce dama zan je na dubo sarayyan ne ta mamaki ya kalle shi kafin ya ce tambayar da na fito kenan nayi maka na kira wayar Samiha a kashe shi ma ta Rayyan a kashe amma kuma abin mamaki bayan na sake kira sai na ji a kunne amma ana amfani da wayar sai na jira bayan na sake kira na samu kuma a kashe to shine duka hankali na bai kwanta ba don Allah ko Samiha tana ciki A ajiyar zuciya ya sauke ya ce ni ma abin da yake bani mamaki kenan shi yasa nace zan je na dubo su wajen abokansa kila suna can ko yanzu mu je zakari ya faɗa kawo ka bar shi zan je ba dadewa zan yi ba to shikenan sai ka dawo Allah ya sa mu ji alkhairi insha Allah babu wani abu ai dare bai yi ba kila ko wani taro suke yi yace ya jira shi bara ya je ya shiga mota ya nufi gate shiru zakari yayi yana kallon sa baki ɗaya jikinsa babu daɗi yake ji ko abincin dare ya kasa ce haka kawai yake jin faduwar gaba karasawa yayi wajen bawa dan baya son ya koma bangaren sa ya ci gaba da tunani barka da fitowa yalla bai cewar mai gadi yawa barka da dare zan fita amma yanzu zan dawo dama yanzu yare mai fita cikin sauri gaskiya na ga rashin nutsuwa da damuwa a tattare da shi kana nufin dama rayyan yana gidan nan eh to gaskiya ba su daɗe da shigowa ba tarik yake suke da abokanansa bayan sun ajiye shi suka fita a kafa kila ko ba su zo da motar su ba to bayan ɗan lokaci sai gashi ya sake fitowa ya faɗa min zai je ɗauko samiya a gidan kawarta ko da ka zo kana neman sa amma dai ya ce yanzu zai dawo a jira zuciya da miyo ya sauke na kai ya ce shikenan bara na bi bayan sa a dawo lafiya don Allah prince kai hakuri mun sani ba mu kyauta maka ba amma rayuwar mu zaka duba wallahi idan aka kama mu da laifin rabin ka san hukuncin mu ka baki ɗaya mu babu wanda ya ci moriyar kuruciyarsa yanzu idan aka kalle mu shi kenan, sai dai mu ji ana yi an bar mu a baya mu dukan mu sai da muka yi kukan mutuwar samiya ba don komai ba saboda mun san irin san da kake mata amma nan da wani lokaci za ka manta da ita kuma ka samu wata wallahi ba ku da imani ko kaɗan bayan bidiyon da kuka yi mini ni da ita kuka umarce ni da na lallashe ta ta amince ni ne na yi rafin ɗinta ko ku nuna bidiyon kowa ya gani a shekarya kuke allurar mutuwa ku yi mata wace irin rayuwa ce haka wallahi ko kiya shi ba zan iya kashewa ba bare mutum mutum din ma wace nake mahaukacin so wallahi ba zan taba yafe muku ba kuma za ku je lahira za ku iske barnar da kuka aikata to domin har a gurin Allah ban da laifi daga tarayyan alfa ya faɗa bayan ya mike tsaye ba zai yi ka zo kana ja mana Allah ya isa ba da bai isa ba ta ya zai halicce mu ba fa kai kadai ne kake da ilimin addini ba mu dukan mu muna da sani akan addini idan baka da laifi a wajen Allah akan rafin na Samiya ai kana da shi akan aikata zina da sauran mata look wannan abu ya riga ya faru mu tsaya muna tada jijiyoyin wuya bai taso ba mu ne muke da abin da zamu kare kanmu matakar kace zaka tada mana jijiyoyin wuya wallahi zamu barka a ciki to mu baka da wata shaida da za ta nuna cewa mu ne muka kashe ta kuma mu ne muka yi rafin nata kai fa duk inda muka saki bidiyo ɗinku kowa zai tabbatar kai ne kai rafin ɗinta bayan ka gama gudun tonon asiri ka kashe ta shin bari ma na tambaye ka ina ka kai gawar idanuwan sai goge kafin ya ce na jefar da ita a layin asibitin baya na ji sa'a wajen akwai duhu kuma babu mutane sai na aje ta a can na taho nan very good abin da za a yi yanzu kai sauri ka nufi bayan asibitin a zuwan kaje ɗaukar samiya a gidan kawarta daga nan zaka iske gabarta na san kafin ka je dole mutane sun ganta kila ma an kira 'yan sanda daga nan kuma sai ka ci gaba da jiran umarnin mu matukar kayi yanda muka ce zaka kubuta tashi ka je smart ya faɗa yana kunna sigari hello adda eh gashi na zo asibitin ban gane ta ina zambu ba gashi kuma wayar rayyan a kashe ramiyo ka bi ta layin baya sai ka tambayi gidan su maryam ina ji amarya ce dan ta ce ba a dade da bikin ba idan kuma baka gane ba ko ka je can wani abokan nasa kila ya ɗauke ta ko sun biya ta can shikenan bara na karasa ga wasu zanzan mutane a can ma ina hangowa ko me ya faru bari dai in je sai in kira ki ya kashe wayar ya nufi wajen yana tsayawa a wajen ya ji gabansa ya faɗi hangu motar 'yan sanda suna saka mutum a bayan motar su ya yi saurin fitowa takawa ya fara yi sai ji kafafuwansa suna rawa da kyar ya karasa wajen sara masa wani ɗan sanda ya yi. ya karaso wajensa da sauri yana faɗin yalla bai lafiya ko ne abu kake nema na ganka nan girgiza kai Ramiu yayi kafin ya ce na zo zan tambayi wani gida ne akwai wacce nake nema shine na hango taron mutane na ce bara na zo na ga abin da yake faruwa wallahi muna office muka samu waya an samu gawar wata budurwa ana shine muka zo ga ta can ma an sa ta a mota samu wuce da ita asibiti kabansa ne ya kare yankewa ya faɗi kafin yayi magana ya hango motar Rayyan tana nufo wajen barin wajen ɗan sandan yayi ya nufi wajen motar Rayyan. Hannu Rayyan ya sa ya kara goge fuskar shi kafin ya fito. Sai dai kallo ɗaya za ka yi mishi ka gane ya sha kuka domin har fuskar shi ta kumbura. Rayyan lafiya? cak ya tsaya yana kallon Rayyan ba tare da ya karasa maganar ba. Kara matsowa yayi ya dafa shi ci gaba da faɗin. Lafiya Rayyan me yake faruwa? Ina Samiya? Ka faɗa min me ya faru? Na ga fuskar ka ta kumbura. Kasa daurewa ya kara ya kara sakin kuka ga baki ɗaya sai Ramiyo ya burkice kamoshe yana tambayarsa hammatin ɗazu nake kiran wayar samiya a kashe tun bayan da muka yi waya da ita kafin su tashi ta ce min kar na zo ɗaukar ta za ta je gidan kawarta idan ta gama za ta kira ni ban sake jin wayar ta ba ni kuma ina wajen su smart kaina yana ciwo na sha magani sai na kwanta bacci ban farka ba sai dare shine fa suka mai da ni gida har na zauna na tuna ban ɗauko ta ba na sake kiran wayar ta naji a kashe shine na taho gidan kawarta ta ce gidan kawarta ta dace min a bayan asibiti take sunanta Maryam tun dazu nake neman gidan ban samu ba kuma wayar ta a kashe tun hankali na a tashe yake shi yasa nake kuka rungumo sai yana shafa bayansa habarayyan sai ka ce ba namiji ba ta ya Samiha za ta bace abinda za a yi mu je mu tambayi gidan su Maryam din sai mu ji komai daga bakinta yalla bai babu dai wata matsala ko wannan dan sandan ya sake tambaya dagowa Ramiu miyu ya ce no babu komai bara mu je mu tambayi gidan kawai okay sa ya sara mishi kafin ya juya har yayi nisa Ramiu ya kira shi jan Rayyan yi suka nufi wajen nace ko za mu iya ganin gawar da kuka ɗauka, ya tambaya gaban shi na faɗuwa. yalla bai kuna zargin wani abu ne dan sandan ya tambaya ba haka ba ne, kawai dai na ji ina son na ganta ne ba damuwa za ku iya ganin ta ya juya da sauri ya fara gyara musu hanya amma me kake tunani kana tunanin Samiya ce a wancan motar Rayyan ya faɗa cikin muryar kuka. Ba tunani nake ba, kawai dai jikina ne yake bani da wani abu. Suna karasawa aka yaye mayafin da wata mata ta bayar aka rufa mata fuska. Zubewa Rayyan yayi a wajen yana kara sakin kuka. Jiki na rawa rami ya matsa jikin motar. Hawa yana wanke masa fuska. A daidai lokacin wayar Zafira ta sake shigowa. Kasa dauka yayi ya mayar aljihu ya ci gaba da kuka. Matsowa dan sandan yayi yana fadin yallabai ko ita ce wacce kake magana akai. Jinjina kai yayi hawa yana bin kumatunsa. juyowa ya ya kamo rayyan ɗaya daga cikin yan sandan ne ya matso yana faɗin abin da za a yi yalla bai tunda dai Allah ya sa an samu an samu masu gawar ina ga za mu wuce da ita asibiti domin a yi mata gwaje-gwaje kafin a mika muku ita abba ramiu ina kuma za ka je haka kaltumi da take tsaye ta faɗa cikin damuwa fita zan yi mana kina jifa rayyan bai dawo gida ba ga wayarsa ba ta shiga so kike na zauna har sai ya dawo ai ba shi kadai ne bai dawo ba tare ba suke da Samiha to kin gani ma ni wallahi hankali na san bai kaina kira wayarsa ni wallahi hankali na san bai kaina kira wayarsa ba saboda na san yana zama wajen abokanansa suna fira har dare amma zuwan ku yasa naji zuciyata ta kasa zama waje daya Kaltumi za ta yi magana wayar mai yadi ta yi kara da sauri ya dauka ganin Ramiyo ne Salati ya sake jin abin da Ramiyo ya faɗa cikin tashin hankali ya ce ina shirayyan din yake alhamdulillah to shi shikenan ga munan zamu zo Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata. sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya na ku dan salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin su ne kashi na 39 dole ma gobe na shigo gidan amma kafin nan ka shiga ciki ka duba ko san dawo baka sani ba